muna ƙara da godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai da ya rafi zuwa cikin wannan rana ta yau wato yau ranar litinin ranar goma sha uku ga watan ramadan na hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu daya. da ɗari hudu da arba'in da bakwai ranar ke daidai da ranar uku kenan uku ga watan uku ga watan uku biyu ne ko biyu ga watan uku na miladiyar annabi isa dan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar da ishirin da shida afuwan a yi haƙuri kuma in allah ta tabaraka wa ta'ala ya ce za mu ci gaba da abinda muka saba gabatarwa na tarjama alƙur'ani mai girma ko kuma tafsirin alƙur'ani mai girma gwargwadon abinda allah ya fahimtar da mu gwargwadon abin allah ya so mu karanta har ila yau dai muna cikin surar da bakara kuma insha Allah za mu tashi da kina muka dakata a darasi wanda na gabata za mu tashi aya ta dari da goma sha tara in Allah tabaraka wa ta'ala ya so idan ba a manta ba ko in an manta to muna tunatar da cewa muna cikin bayani ne inna Allah yake muna bayanin yadda Yahuda suke da mutunci yadda suka rantsa ma annabawan su mutunci yadda kuma suka ci gaba da yin wannan mutunci har zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da wannan muna kiyastawa muna kwatanta irin halin da muke ciki tsakanin mu da suyan har yanzu ma dai irin waɗancan butulce can ba su daina ba suna nan suna ci gaba da yi kuma Allah ta baraka wa ta'ala bai daina kunyata su ba kullum yana suna kulla butulce Allah yana maida musu rabi akan abin da suke yi kuma ba su gajiya ba har yanzu to ci gaba ne dai akan waɗannan ɗabi'u da halaye na yahudu da nasara na yi ma addinin allah butulci na yi ma manzannin allah butulci da a ci gaba da faɗi mana kira mutum da suka ci gaba da yi da kuma irin kariyar da allah yake ba addini na kwarai sannan kuma suna riya cewa wai su ‘ya'ya ne da jikokin annabi Ibrahim suna riya su ‘yan babban gida ne, ci gaba zai nuna mana cewa in dai da gaske ne su ƴaƴan annabi Ibrahim ne su jikokin annabi Ibrahim ne su zuri'a na annabi Ibrahim to annabi Ibrahim wani irin addini ne yayi yahudanci ne da za mu samu biyi ba, ba yayi kiristanci biyi ba to wani addini ne za mu ji addinin da ya kuma wanda shi ne suka tabbatar su ma annabi Ibrahim wannan addini ne in haka ne ku su bi addinin kakansu su bi addinin babansu in suna riya suna kan addinin nashi ne dan dai Allah ya ƙara tola asirin su an yi mana wannan bayani za mu ji nan gaba kaɗan insha Allah akramaka Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا حقيقة من addini na وأن الدين ne الدين gaskiya. littafi na Alƙur'ani littafi ne na gaskiya littafi ne na shirya bashira kana mai albishir da shiga aljanna ga waɗanda suka yi aiki da shi wa naziran kana mai gargaɗi da shiga wuta ga waɗanda ba su yi aiki da shi ba wala tus'alu ba za fi a tambaye ku ba an ashabil jahim dangane da mutanen jahim in suka shiga wuta ba za a tambaye ku ba ma suna ina su ma ba za a tambaye su dangane da ku ba domin sun san abin sun ka aikata ba daidai ba ne Allah ya ce me walam an kale yahoo. ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير نعم Allah tabaraka wa يا محمد صلى Ya Muhammad وسلم koya ko ya kai musulmi daga duk inda kake cikin duniya, ka sani, walan tarada an kal Yahudu walan Nasara, har abada Yahudawa ba sa taɓa yadda da kai, har abada Nasara ba sa taɓa yadda da kai, hatta tattabi a har sai in ka dawo ka bi addininsu har sai in ka dawo ka bi son zakatansu sannan ne za su yi da kai za su yadda da kai matuƙar ko za ka tsaya kan addinin ka wanda ya saba ma nasu to su ku da kuke da su ba za su taɓa yadda da kai ba ba su taɓa ɗaukar ka mutum ba to ka ce musu an ƙi inna hudan lahi huwal huda shiriyar Allah ita ce shiriya Allah ya shiryar da mu kan hanya ta ƙwarai ba za mu sake mu kama shiririta ba Allah ya dora mu akan millat Ibrahim Hanifa Allah ya dora mu kan hanyar Annabi Ibrahim daidaitatta ba za mu sake ta saboda addinin ku ba Allah ya ce wala inittaba'at ahwa'ahum inda zaka biye masan zukatansu bisa kaddarawa da zaka biye masan zukatan Yahudawa ashe kun ga addinin su san zukata ne kamar yadda muke faɗi sun aje koyarwar annabi Musa sun aje attaura fa yanzu addinin san zuciya ne kamar yadda muke maimaitawa addinin nasara san zuciya ne sun aje koyarwar annabi Isa alaihi salatu wassalam abin suka kirkiro suke cewa addinin nan san zuciya ne don haka Allah ya ce in ka biye ma san zukatansu ka biye ma ra'ayoyinsu ja ja'aka minal ilmi bayan abin da ya zake maka na ilimi na gaskiya na alkur'ani to malaka min allahi min waliyin ba ka da wani masoyi fa wanda zai kwace ka in Allah ya kama ka da azaba wala nasir kuma ba ka da wani mataimaki wanda zai taimake ka ashe addinan nasu duka san zukata ne shi dai addinin yahudanci ko abin da ke cikin attaura an yi aiki da shi zamanin annabawan da Allah aiko suna nan raye amma yanzu waɗanda suke cewa suna kan addinin nan ƙarya suke sun aji attauran nan ba sa karanta ta hasali ma ba ta a hannunsu yanzu haka kwata-kwata babu ita ko ka san abin mamaki su fa abin suka ɗauka attaura in ka kalli baibul na yanzu wannan baibul na yohana da luka da eh, wane ne tsohon alkawari shi suke kira attaura sabon alkawari suke kira injila an gane wannan ko to dukka da tsohon alkawarin da sabon alkawarin yu ai suluka ne da yohana suka kirkiro su an gane wannan ko ba su zamani da annabi isa ba bare kuma annabi musa din ba su san annabi isan ba ma bare kuma annabi musa shi haka duk abin suke san zuciya ne kirkira ne allah ya kyauta dan haka ne kullun san zuciya da san zuciya to ba sa ga maciji kullun san zuciya da san zuciya ba a zama inuwa ɗaya amma gaskiya tana iya rungumo mai son zuciya har ta fahimtar da shi gaskiya don ya fahimta ku ɗan fahimci wannan jiya muke wannan magana cewa tsananin rikici da rashin fahimta da rashin ƙauna da ke tsakanin yahudawa da kiristanci mai girma ne ya fi wanda yake tsakanin yahuda ko kiristoci da musulmi zama tsakanin musulmi da kirista ya fi sauƙi an fi cuɗanya da juna domin an haɗu ta gurare da dama fiye da ya zauna da bai hude kaga dai a musulunci shan giya haramun ne a kiristanci ma haka ne a musulunci zina haramun ce a kiristanci ma haka ne mafi yawa wajen hukunci hukunci irin wannan da an haɗu da juna ko ba haka ne ba amma a yahudanci akwai bambanci tsakanin su da shan giya da zina da meye da sata duk waɗannan ababe halak ne a gurinsu halak ne a gurinsu su bambancin su kurin ƙabilarsu ba Yahudi kurin, ba Yahudi zai iya yin komi wanda ba ba Yahudi ba ko bawa ne, illa iyaka, saboda haka ba sa jituwa, ba sa ga maciji, ba sa haɗuwa inuwa ɗaya, bari in ƙara ma da wani abu, wanda malaman duniya har yanzu ku kuma sana tarihin duniya suke faɗa, ko yanzu kuma in ka je za ka ga haka, fadar Baitakal, fadar paparoma. wata ƙasa ce hukumoni yanki ne, wata jiha ce aka keɓe cikin ƙasar Italiya a yanzu, babu ruwan gwamnatin Italiya da gurin, wani yanki ne mai cin gashin kanshi, fada ce ta addinin Kirista kurin. fada ce ta addinin Kirista, wacce gurin nan ba ruwan gwamnatin eh, Italiya da gurin, kamar Fafaroma shine shine shugaba. To a wannan yankin, a wannan jihar, akwai guraren ibada na musulmi, ana akwai masallatai. akwai musulmi suke rayuwa a gurin hadda masallatansu an fahimci wannan ko amma babu gurin ibadar yahudawa a gurin babu wajen ibadar yahudawa a gurin shugaba ko kofa faroma zai iya kai ziyara kowace ƙasar musulmi ka taɓa jin an ce ya je isra'ila bai zuwa saboda bambanci da ke tsakaninsu mai girma ne mai nisa ne da haka allah yake ce mata hasubuhum jami'an wa qulubuhum shatta kuna ganin kamar kansu daya kamar tare suke to zukatansu mabambanta ne Allah tabaraka wa ta'ala tabbatar muna a cikin alqur'ani mai girma ina ga ko cikin sutul ma'ida ne Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa tajidanna ashaddun nasu adawatan lillazina amanu yahuda wallazina asharaku wallahi zaka samu wa'anda suka fi kowa adawa da kiyayya ga masu imani to su ne yahudawa to daga su kuma sai mushrikan larabawa yan borin laraba masu bauta mu aljanu la tajidan aqrabahum mawadda ladzina amanu na qalu inna nasara kuma zaka samu ɗan suka fi soyayya suka fi kusanci da waɗanda suke masu imani su ne wa'in suka ce mu ne nasara kiristoci kenan na asalin kiristoci na gidan ba waɗannan kwashe-kwashen ba an fahimci wannan ko zaka samu kansu ɗaya tare suke da musulmi tare ake cuɗinya da musulmi sun fi kusanci da musulmi fiye da kusancin kirista da hude. shi hude dama yana tare da kiristoci yana tare da majusawa ma'ana masu bauta gumaka shi ko kirista gurare da dama sun yi ittifaki da musulmi inda suka bambanta wajen maganar annabi isa ɗan maryam wasu sun ce allah ne wasu sun ce ɗan allah ne wasu sun ce gaza kaza da sauransu wannan shi ya kafirta su amma wajen hukunce hukuncen zamantakewa kusan duk abin iri ɗaya ne duk abin da yake haramu a musulunci su ma wajen su haramun ne duk abin da yake an nemi musulmi yayi su ma za ka suna ce an nemi kirista yayi faɗin gaskiya haƙuri biyayya ga iyaye da sauran ire-iren waɗannan ababe za ka samu su ma duk sun yaji su yi waɗannan ababe haka ne ko ba haka ba wannan kenan to kuma tun kafin zuwan musulunci ma ko kuma tun musuluncin yana saba saban shi to tun daga wancan lokaci an fi samun jituwa tsakanin kiristoci da musulmi fiye da yadda ake samun jituwa tsakanin kiristoci da yahudawa an fahimci wannan ko kalli farkon suratun rom da Allah ta baraka wa ta'ala ya ce alif lam sai ya ce me gulibatur fi adanal arab wa hum min ba'di galabihim sayaglibun Allah ya ci an rinjaye Romawa a ƙasa mafi kusa da yankin hijar yankin Larabawa. To, su ma bayan wannan rinjayar tasu da aka yi, za su rinjaye waɗanda suka rinjaye su. Fibir isinin a ‘yan shekarun da ba su kai goma ba, lillahi al'amuru min ƙabalu wa min ba'ad, al'amari dukkan Allah ne farko da ƙarshe, wa yau izin ya farahul mu'umin, to ran nan mumini za su yi farin ciki, bi nasarullah da taimakon da Allah zai ba Romawa. A wancan lokaci, malaman tafsiri suka tabbatar da cewa abin da yake faruwa, a wannan lokaci akwai manyan dauloli na duniya guda biyu, waɗanda su ne taurari a duniya, shi ne daular Rome wacce take da harkwata a ƙasar Italiya ta yanzu, akwai Rome ta gabas, akwai Rome ta yamma. Rome ta yamma tana da harkwata a Kusantaniya cikin yankin Turkiya a yanzu. rom ta gabas tana da a Italiya, amma rom ta yamma tana ƙarƙashin mulkin mallaka ne na Rom ta gabas, Turawa kenan. Su kuma fi yawansu Kiristoci ne, Kiristoci da a wannan ɓangaren. To akwai wata daula kuma da ake ce mata daular Farisa, ita kuma tana da helkwata a yankin da ake ce ma Iran ta yanzu da Iraki, a wannan yankin. A wancan lokaci musulunci bai kai gurin ba, a wannan lokaci majusawa ne wuta suke bauta mawa. akwai wata babbar wuta da ake ce mata naru sawata ita ce babbar wuta ta duniya ita ake bauta mawa kaga majusawa kenan to sai ya kasance a makka da Allah ya bayyana da musulunci ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kasance musulmi sun fi alaka da kiristoci mutanen ro domin kasancewar dukkan suna da awar cewa akwai Allah suna da awar akwai annabawa suna da'awar suna aiki a kan littafin da Allah ya saukar romawa suna cewa suna kan addinin annabi isa suna kan littafin injila su kuma musulmi suna da'awar suna kan alqur'ani addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dukkan su suna da'awar wani addini saukakke daga Allah su kuma su bautar wuta majusawa su kuma sun yi kama da majusawan makka masu bautar gumaka da mai bauta ma wuta da mai bauta ma gunki ya suka kasance su kuma sun fi samun haɗin kai to duk lokacin da waɗannan dauloli guda biyu daular rome da daular faris suka samu rikici suka yi faɗa don suna faɗa da ƙwatar ƙasashe mulkin mallaka ta mamaya to idan aka ce romawa sun ci nasara kan farisawa to musulmi su nasara abokanan burmunsu masu addini irin nasu sun ci nasara ya ka ce farisawa sun ci nasara akan romawa majusawa na makka masu bautar gumaka ya su murna su farin ciki saboda masu addini irin nasu sun yi nasara an fahimci wannan ko haka aka rika yi a lokacin ashe ha ko a lokacin tun musulunci yana farkon shi an fi samun jituwa tsakanin musulmi da kiristoci fiye da jituwa tsakanin musulmi da waɗansu fiye da jituwa tsakanin kiristoci da waɗansu waɗanda ba su ba ina fata sakon ya iso Allah ya ƙara fahimtar da mu to kun ga wannan sai ya nuna ashe kiristocin da muke da su yanzu kurin waɗansu su jahilai ne ba su ma san asalin kiristancin ba duk da na ce mana an fa canza musu kiristancin ne waɗannan kiristoci na yanzu ba sa kan abin da annabi isa ya zo da shi ba injila ba ce hannunsu baibul ne su ma sun da baibul ne annabi isa bai kira kanshi kirista ba annabi isa bai kirsimeti ba annabi isa kai har cikin bible ɗin nasu na yanzu babu inda aka ce a yi kirsimeti babu inda aka ce kirista wannan kalma kiristaniti babu ita har cikin bible ɗin shi haka kirkira ce suka yi daga baya suka ara suka yafa ina fata an fahimci wannan to ko da haka zagaya cikin garuruwa da cikin duniya ka gani mu a nan najeriya wanda ya taɓa zama jos ko wajen taraba ko abin da ya shafi nan wajajen za ka samu unguwa ɗaya ana haɗe da musulmi da kiristanci da kirista kuma ana zaune lafiya ana ta jimin yau da kullum wa'annan rigingimu da kake ji ana faɗin addini ba wai fi musuluncin da kiristancin da yake kulla shi ba yan siyasa ne siyasa ce take kulla shi ba inda aka taɓa yin faɗin addinin nan kaga da rabaran da fasto da liman da malam suna ciki saboda haka ba su bane suke yi ba faɗin addini ake ba in siyasa suke laɓewa da addini suke haddasar da waɗannan ababe in ka tafi kasashen duniya misali ko kuma nan tafi yammacin Najeriya tafi Lagos ko Ibadan sai ka samu gida ɗaya ga musulmi ga kirista uwa ɗaya uba ɗaya kuma ana zaune haka ne ko ba haka ba kai bari ku ji babban gida ko ba ku gane ba babban gida na yanzu <laughs> mai ɗakin gabas yauwa ya ake ciki <laughs> haka ake kun gane kuwa yauwa mai ɗakin gabas addini ta ɗaya da mai gidan a'a ka gani ko kuma ana zaune yake wushe gabas ita ta yamma kuma ana nan zaune an fahimci wannan ko haka rayuwar take to samu wani guri ko wani gari a duk duniya in ake cuɗanya irin wannan tsakanin kirista da yahudi ba ka taɓa samu a duniya ba ka taɓa samun wannan a ce da kirsa da bai sun zauna da irin wannan jituwa tsakaninsu har suna auratayya tsakaninsu har suna cin abincin juna har suna gaisa da juna ana mu'amala ta yau da kullun da juna bai yiwuwa ba za ka taɓa samun wannan ba Allahu akbar shi kaga kenan Yahudawa sun yi nisa su da su da maguza masu bautar gumaka tafiya su daya. Kiristoci sai kuma sun fi kama da musulmi sun fi kusanci da musulmi da haka suka fi saurin jawuwa mafi yawa za ka jikin zuci suna shigowa musulunci amma ka taɓa jin bai ya shigo musulunci da wuya dai gaske ana samu yan ma'an kaɗan ne ƙwarai to don haka ne su wayancan kafiran da aka ci gaba da faɗi mana irin mutuncin da suka dinga yi a nan sun yi ma annabawa kaza sun yi ma annabawa kaza sun yi ma annabawa kaza to yanzu daga nan kuma zuwa ayoyi na tafi Allah tabaraka wa ta'ala zai ci gaba da kiran su ne kamar kira inda da lallashi Allah sai ya ce me allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawa hmm. yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi hmm. wa man yakfur bihi فأولئك ya ce, Allah zai na يتي na آتيناهم kitaba. Waɗanda muka ba littafi saukakke daga wajenmu ta hannun annabinsu ya hu haqqa tilawatihi suka karanci littafin nan yanda ya cancanta a karanta littafin ba su yi mai ruwa ruwan karatu ba suka karance shi haƙiƙan yadda ya kamata su karanta ula'ika yu'minu nabi to zaka ga sun yi imani da Allah mutukar sun karanci littafin da Allah ya saukar musu to zaka ga babu shakka sun yi imani da Allah sun yi imani da wannan annabi da aka aiko musu inda yahudawan sun yi karantun tanadu na attaura sun fahimce ta da kyau sun yi aiki da ita to da sun dawo kan gaskiya inda kiristocin sun iske abinda annabi isa ya zo da shi na injila sun mashi karatu karatun tanadu wallahi da sun yi imani da musulunci da tuni sun taho an tafi tare da su wa mai ya kafar bihi to ma wanda ya kafirce ma littafin da Allah ya saukar mai ya canza ma wani littafin ba wanda Allah ya saukar ba ya kira abin da ya canza da suna abin da Allah ya saukar fa ulaika humul kasirun to wa'annan kam su ne asararru domin ba za su ci riba ba a duniya sannan kuma ba a gobe kiyama suna da azaba mai tsanani Allah ya kare mu to bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya gama yi mana bayani a bisa mu ɗeba tsammanin cewa fa yahudawa za su yi imani kada mu yi tunanin cewa yahudawa za su shigo musulunci ko za su yi imani da addinin Allah ba zai yiwu ba domin duk kaucewar da suka yi sun kauce ni ala basiratin suna sane wanda ya kangare yana sane yana da wuyar ka jawo shi ya fahimce ka amma wanda ya kangare bisa rashin sani duk randa ilimi ya zo mai ya fahimta to zai saurin barin inda yake dawo ma gaskiya to haka kiristoci suke mafi yawa ba su san addinin ba ne ba su san abin da annabi isan ya zo da shi ba ne ga suke da haka da an karanta musu gaskiya in Allah ya so mafi yawa haka sun fahimci gaskiya na sha faɗin wannan kalli wajajen tafsirai irin wannan na Ramadan mafi yawa zaka ana ce ga masu musulunta ga masu musulunta in kana bibiyar malaman a social media su wani Adam Ashaka su wannan mutum wanda ya koma da awa baban cinedo kaga yanzu suna can sun nutsa cikin kiristoci lungu lungu wajen taraba din nan wajen binuwe da sauran kullum mutane suke shigowa musulunci da sun san addinin kiristancin sun san addinin musulunci da sun zo suka nuna musu ga kuskure cikin yahudan cikin kiristancin ga kuma yadda daidai take a musulunci sai ka ji mutane suna ta shigowa fasto fasto da fada fada wallahi ‘yan kwanakin nan waɗanda suka shigo musulunci ta hanyar waɗannan bayan Allah wallahi suna da yawa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi sun yi yunkura haga shi wancan abu da asha kama soja ne yi taya don ya ba da kai shi wajen da'awa shi wannan baban cin dan fim ne Mawaƙi ne ya tuba ya aski ya zubar yanzu ya rungumi karatun addini ya kuma kuɗa yana jihadi da kasadin ya shiryar da waɗanda suke batattu akwai malamin wannan waye guruntun Ahmad Tijani guruntun na Bauchi din nan shi ma ya kafa wani tim na malamai suna shiga kudancin Bauchi din da sauran gurare in ka ga yadda ake ruguguwar shiga musulunci saboda waɗanda suke kiristanci ba san Musulunci ba ne da an wayar musu da kai yanzu ne ga suna shigowa musulunci Allah ya taimake mu ku rika bibiyar su a social media ku ga irin jihadin suke yi ku ga yadda ake rubu shigowa musulunci Allah ya saka musu da alkhairi to amma su yahudawa ina sun kauce ne bisa suna sani da haka babu ran da za su gyara duk inda zaka ka hudo ka yi musu bayani to sun san bayanin tun kafin ka san shi sun san gurin da ganga suka karkace da haka ayoyi na tafi sai Allah tabaraka wata ta'ala yake kiransu kamar kiran karshe ku dawo musulunci ya ku yahudawa ku saki wannan san zuciyar ku taho cikin addini da iyayenku da kakanni suka yi iyayenku da kakanni musulunci suka yi annabi ibrahim musulmi ne annabi ishaqa musulmi ne annabi yaqubu musulmi ne dukkan waɗannan gida ku iyaye da kakanninku musulunci suka yi kuma ku dawo kan addinin iyaye da kakanni Allah ya ce ya bani isra'ila أرسلتكم على العالمين واتقوا, واتقوا يوما لا تجري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منا عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Ya bani Isra'ila, ya ku ’ya'yan annabi Yakubu, ya ku Yahudawa, ya ku ’yan babban gida, ’ya'yan annabin Allah annabi Yakubu, jikokin annabin Allah annabi Ishaqa, tattaɓa kunnen annabin Allah annabi Ibrahim, ’yan babban gida kenan. Uzukuru ni'imati yallati an amtu alaikum, ku tuna ni'imata wacce na ni'imta ku da ita, ku tuna ni'imar da na na sa ku ‘yan babban gida, iyaye da kakanninku annabawa, muka fidda sarakuna da yawa su annabi Dawud, su annabi Sulaiman duk daga cikinku, wa anni kuma alal alamin na fa fifita ku akan mutanen zamaninku. A zamaninku babu waɗansu mutane da suka fi ku daraja, har Allah ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah ya fifita shi kuma akan dukkanin mutanen duniya. ashe kuma shi ma ɗin ba bare ba ne ba bare ba ne ba kakanku annabi ishaqa shi ma kakan shi ne domin da annabi ishaqa da annabi isma'il duk wa da kane ne annabi isma'il ne wa ashe kaga shi ma dan cikin gidanku ne duk darajar da tana na cikin gidanku tana nan gidan annabi ibrahim to saboda haka ku dawo ku bi gaskiya Wata yawman ku ji tsoron haduwa da Allah a wani ne. wanda in yinin nan ya zo ka haɗu da shi ba ka da gaskiya la jaze nafsun an nafsin shai'a wata rai ba ta iya kare ma wata rai kowa komi dan kana takamar babana annabi ne kakana annabi ne in ka yi aikin annabawan ba ka yi aikin abin suka zo da shi ba to ba wannan matsayi nasa ba zai amfani ka ba in wacce rana ta zo wala yuqbalu minha adalu kuma ba a ansar canji musaya a bada wani a wani shine fansa ba fansa ba kamar yan kidnapper bane ba a neman kuɗin fansa wala fa'o mi shafa'atun kuma ran nan babu wani gwanin ceto da zai cece ka mutakar baka ceci kanka batun kana raye wala hum ko babu wani mataimaki wanda ba zai taimake ku da haka ku gyara tun yanzu ku dawo ma gaskiya addinin iyaye da kakanni Allah ya ce me wa قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, To, ku Yahudu, kuna riya ku zuri'a ne na annabi Ibrahim, annabi Ibrahim ya haifi annabi Ishaqa, annabi Ishaqa ya haifi annabi Yakobo? annabi yaqub ya haifi iyayenku na farko na asali su annabi yusufu su ne iyayenku kuke alfahari kuke takama da su to bari ku ji addinin da annabi ibrahim ya yi, bari kuma ku ji addinin da annabi ishaqa yi, ku ji addinin da annabi yaqub ya dace da irin wannan addini naku ko bai dace ba Allah ya ce wa idh li ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna ku tuna lokacin da Allah ya jarabci annabi Ibrahim da waɗansu kalmomi waɗanda aka ba shi aka ce ya aiki da su annabi Ibrahim fa atammahun ya cika ya aiki da su daidai wa daida duk abin da Allah ya ce sai yi, to da wannan ne qala sai Allah ya ce ma annabi Ibrahim inni ja'iluka lin nasu imama to na sanya ka shugaba abin koyi ga mutane ka zamo abin koyi ga mutane Allah ya sanya shi shugaba tun daga kan annabi Ibrahim har zuwa ƙarshen duniya duk wani annabi da ya fito ya fito cikin zuri'ar shi ne ya zama shugaba abin koyi annabi Ibrahim ƙala sai ya ce Allah na gode wa min zuriyati to a sa zuri'a ta su masu zama shugabanni su zamo ababen koyi su zamo masu eh, waɗanda ake koyi da su a duniya ƙal sai Allah ya ce mun sanya sai dai kure sharadi la yanalu ahadiyaz zalimin alƙawali na na sanya cikin mutanen kirki ba zai iske azzalumai cikinsu ba waɗanda suka zalunci kansu suka saki hanyar da ka zo da ita ta addini to su ba za samu wannan ba ba su da wannan alƙawari an yi wannan da annabi ibrahim yahudawa sun tabbatar da wani cikin attawa ta asali an gane wannan ko to ashe kenan allah tabaraka wa ta'ala ya sa annabi ibrahim ya zamo shugaba na al'umma dan me dan ya jarabe shi da waɗansu kalmomi kuma ya cika waɗannan kalmomin waɗannan kalmomi ne waɗannan kalmomi ne kusan guda goma ko hukunce hukunce ne kusan guda goma an ce akwai kurkurar baki akwai shaka ruwa akwai yin aswaki akwai rage gashin baki akwai kum wato taje kai an gane akwai yanke farce akwai yanke ko abin da aske gashin hamata akwai aske gashin mara akwai kaciya sannan kuma akwai kama ruwa in mutum ya yi ba haya ko fudari ya kama ruwa da can kafin zuwan annabi ibrahim duk ba a wa'annan annabi ibrahim sai allah ya bashi wannan yana daga cikin dokokin suhufi ibrahim takaddu ne aka ba annabi ibrahim guda goma su ne matsayin littafin shi da su yi addini a ciki waɗannan ababe ne aka sanya mashi a ciki sai kuma hukunce-hukuncen aikin hajji an gane wannan kun su safa da marwa su sa'ayi su yankan abin nan yankan hadaya da sauran ire-iren waɗannan su jifan shedan su ma duk Allah ya annabi Ibrahim da wannan duk kuma ya cika ba abin da bai yi ba to da wannan sai Allah ya sanya shi ya zamo shugaba wanda za a yi koyi da shi kuma annabi Ibrahim ya roƙi wannan shugabanci ya zarce har cikin zuri'ar shi Allah ya ce mun yadda zai zarce amma kuma waɗanda ba na ƙware ba azzalumai cikinsu ba za su samu wannan matsayi ba to yau mu kalli waɗannan abubuwa da Allah ya sunanta mu annabi Ibrahim ya yi ya ci waccan nasara su wane ne suke yin su musulmi ne suwa suke kurkurar baki musulmi suwa suke shakarwa da facewa musulmi suwa suke aswaki waɗanne ne suke rage gashin baki su cika gemu musulmi ne kaga su yahuda su bar gashin baki su aske gemu an gani ko wa'ina suke yanka farce wa'ina suke aske gashin hamata su waye suke aske gashin mara su waye suke ƴaƴan su kaciya su waye suke kama ruwa in an yi ba haya ko fitsari dukkan wa'annan sunnoni ne cikin musulunci wa'annan sunnoni ne nawa na annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ashe in kuna riya ku ƴaƴan shi ne ku jikokin shi ne ko zuri'ar shi ne to kuma ku zo ku riƙa yin waɗannan ayyuka irin waɗanda annabi Ibrahim ya yi. sai ba su yi ba kuma sun ce su suke kan addinin shi ashe makaryata ne su ne azzaliman da Allah ya ce alƙawalin Allah ba zai kai gare su ba dan sun zalunci su. to banda wannan kuma sai me اتخذوا من إبراهيم مصلى وأعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والآكلين والركع Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to kuma wa iz wa iz ta baita masabatan linnasi wa amna kuma tuna lokacin da muka sanya wannan ɗaki na Allah wannan ɗaki na Ka'aba wanda yake cikin birnin Makka muka sanya shi gurin neman lada ga mutane a zo a yi aikin ibada don a samu lada wa amna kuma ya zamo amintaccen guri wanda Allah ya haramta yin yaƙi a gurin ya haramta zubar da jini a gurin bakin lokal gamman ɗin makka haramin makka ba a yaƙi ba a zubar da jini hatta jinin dabbobi in ba guda biyar ba da aka ware aka ce banda su masu cutarwa amma ko farauta ba a yi a gurin kai ko itace da ke gurin ba a karya sai dai dan wata larura ko za a yi magani ko za a yi wani amfani hatta ciyawa da ke yankin gurin ba a yankar da haka kurin azubar Allah ya haramta hatta tsuntsayen da ke gurin yau in ka je maka tsuntsaye za ka ga har jikinka suke hawa ba ruwansu da kai sun san me suna cikin aminci to Allah ya sanya gurin amintacce sannan kuma zo min maqami ibrahim musalla ku riki inna annabi ibrahim yi ibada kuma ku yi sallah gurin ina ne gurin nan waye gina wannan daki ne annabi ibrahim ne da dan shi annabi isma'il ku suka gina wannan daki yanzu haka akwai dutsen da annabi Ibrahim ya taka sanda yake ginin wannan ɗaki dutsen nan sawun annabi Ibrahim yana nan kan dutsen ana ce maqam Ibrahim yana nan dab da ɗakin Ka'aba an keɓe shi an mai wani ɗan keji yau in ka je zaka ga dutsen zaka ga kuma sawun annabi Ibrahim wanda Yahudawa wanda suke cewa su shine kakansu suke cewa suna kan addinin shi to shi annabi Ibrahim ga inna ya gina kuma ya gina ɗakin ka'aba ne don ya shiga ya kwana a'a ya gina ne don me ya gina don ibada don addini ashe annabi ibrahim a nan yi addinin shi irin wannan addini da ake gurin ka'aba irin shi ne annabi ibrahim ya to ku don me yanzu kuna cewa ku 'ya'yan shi ne ku zuri'ar shi ne ko ba ku yin addini irin nashi ga inna yi addini an gane wannan ko wattakizo min maqami ibrahim musalla ku riki inna annabi ibrahim ya tsaya din nan ku yi sallah gurin wa ahidina ila ibrahim muka yi alkawari da annabi ibrahim kakan nan dai naku wa isma'il da annabi isma'il wan kakanku an tsakira baitiya muka ce ku tsarkake wannan ɗaki namu kada a bauta ma gumaka gurin da sai dai masu dawafi su zo su yi dawafi wal akifina ko masu itikafi a zo a yi ta kafi a gurin warro ruku'i sujud da ko masu ruku'u suna sujuda annabi ibrahim ya fara yin ruku'u da sujada tare da annabi isma'il a wannan guri ashe in kuna kan addinin iyaye da kakanni ne kuna riya ko zuri'a ne na annabi ibrahim to ku zo ga addinin da babanku annabi ibrahim ya an gane wannan ko ba shi kenan ba sai ba su zo ba ashe haka kenan sun tabbatar sun saki addinin iyaye da kakanni سأتهمكما وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال نمتئه قليلا ثم نضطره إلى عذاب النار وبئس المسير نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, To, ga kuma wani abin, wa izi ƙala Ibrahimu, tunda lokacin da annabi Ibrahim ya ce, bayan ya kammala ginin wannan ɗaki, bayan an kammala komi an faɗi mai an sanya gurin amintacce, annabi ibrahim kuma sai ya gurin addu'a da bakin shi mai albarka ya ce rabbi ji alhaza baladan Amina, allah ka sanya wannan gari ya zamo gari amintacce allah ya amshi wannan addu'a yau makka hurumi ce ba a komi kamar nan ka faɗi ɗazu annabi ibrahim ya ƙara addu'a ya ce wa razuku ahalahu min samarati allah ka azurta wannan guri da ‘ya'yan itatuwa da albarka mai yawa Allah ya amsa wannan addu'a yau duk duniya duk irin abin da kake samu a kowane ɓangare na duniya in ka je wannan guri za ka samu shi kuma mai daraja wanda ya fi na ko'ina daraja ‘yan itatuwan da ke ƙasarku za ka same shi a makka ‘yan itatuwan da ake noma a indiya na china na ina ne na pakistan in ka zo za ka same shi kuma dukkaninsu ba ake noma su ba ba su da ƙasar noma hasali ba mu ai musu ruwa da yawa amma kowane irin dan icce da ka sani na garin mai kyan za ka same shi a wannan guri kuma mafi daraja mafi ƙayatarwa nan ko ba nan mu ne kyau karatu ina jin karatu mu ne na yamma nake cewa yanzu mutum ya fito ma da alewar lemu wannan sweet sweet ya ce wannan sweet ɗin daga maka na sauta ya kake ganata bambancinta da sweet ɗin garinku ya ka kalle ta da wata daraja da wata kima da wani mutunci an fahimci wannan ko to bari ka je yau ana cewa musamman masu zuwa umra musamman na dan dada can ban san yanzu ba suna cewa in ka je makkan nan abubuwan da ake yi a Najeriya zaka same su musamman na abinci kaga su rake su makani su dankali da zaka same su a manyan shaguna irin ake cewa ya manyan shaguna ake ce musu supermarket ko irin manya-manyan shagunan nan sai ka je ka samu makari cikin kabo cikin gilas a rubuta farashinta <laughs> da dankali had expire date ka ji ma had expire date mun gani wannan makarin za ta lalace ran kaza ga watan kaza ba wannan ba ma yanzu haka har gobe duk wani gidan kiwon kaji wanda yake kasar Saudiya kowace kaza akwai expire date ɗinta in ta wuce wannan lokacin ba za a ci ba masara raguna da tumakai da awakai kowace tinkiya da kowane rago akwai spear date din shi in ya wuce wannan rana ba a yanka shi ba to ba za a ci ba saboda yadda Allah ya zuba albarka a gurin yadda Allah ya sa alkhairi a gurin ba wannan ba ma hatta gidaje gida wannan in ka gina gida to gwamnati za ta sanya ma spear date shekaru kaza zai yi in waɗannan shekaru suka zo ko ka yadda ko baka yadda ba ko ya tsage ko ina garau ɗin shi dole a ture shi a ture shi a sake wani ya kai isfiya kada ya faɗo ma wani an fahimci wannan ko zai da gwamnati kan tallafa damar tallafin gwamnati ake gina an fahimci wannan wani mutum yake ce mani a cikin garin madina ko a wannan ƙasa dai akwai gidan da ko su kola ba a yi da mai gidan da yaran gidan in aka gari ya waye aka yi wanka aka ɗauki riga sabuwa aka sa in ta wuni Allah ya kai mu dare aka tuɓe ta to gobe idan aka yi wanka sabuwa za a sa wannan ta tafi bola kenan wannan ta tafi bola kenan yake mafi ya irin ruku da ake samu cikin gumama din nan wanda ake tsintowa din nan sai ka samu rigar da in kai ka je kanti ba ka iya sayanta ta dan tsadar sai ka sami ta sau ɗaya aka sa an jefar da ita ta tafi bola an gani ko duka wannan albarkacin me addu'an nan da annabi Ibrahim ya ma wannan guri to duk duniya nuna mana wani guri inda annabi Ibrahim ya addu'a irin wannan babu ashe wannan guri inda annabi Ibrahim ya wannan addu'a nan ne gurin bautar shi addinin da yake nan to ina ƴaƴan annabi Ibrahim ku Yahuda kuke cewa ku jikokin shi ne ku zar'a shi ne ku da alfahari da shi dan me kuka bar wannan guri kuka tafi wani gurin kuma ku dawo ma wajen bautar kakanku annabi Ibrahim an gane wannan ko annabi ibrahim ya ce man amana minhum allah ya ce duk wanda ya imani da allah daga cikinsu wal yawmil akhir da ranar lahira to zan zaure shi lafiya kuma zan bashi jin daɗi wa man kafara duk ko wanda ya kafirce mani fa umattihu qalilan zan dan je da shi daɗi kaɗan iyakar daɗi na duniya sun addarahu sannan in kora shi ila azabin nar zuwa ga azabar wuta wa bi isal masir tamu da ta zama makoma a gare shi Allah kenan sannan Allah ya ƙara cewa me إنك أنت أمة مسلمة لك أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله أكبر Allah ya ce to ku tuna iz yarfa'u ibrahim qawa'id min albayti sanda annabi ibrahim ya tada gimshikai ya tada bangayen wannan daki da kan shi ya zo yi wannan gini wa isma'ilu da dan shi annabi isma'il ya taimaka mai suka tada wannan gini na wannan daki ba dan su shiga su kwana ba dan me suka yi sun yi ne a matsayin cika umarnin Allah Allah ne ya umurce su ya so su yi wannan ɗaki don ya zamo gurin ibada na duniya ya zamo gurin ibadarsu gurin ibadar zuri'arsu wanda Allah ya sanya mishi shi ne shugaba abin koyi to annabi Ibrahim ya zo ya tada ginin bangaye na wannan ɗaki ƙawa'i bangaye na ɗakin nan to da ya gama tare shi sai kuma suka ci gaba da addu'a ga Allah shi da shi annabi Ismail suna ce rabbana ya ubangiji Allah taqabbal minna ka amsa muna wannan aiki ka ba mu lada ashe aikin da annabi Ibrahim ya samu lada a wannan guri yayi shi innaka antas samiul alim haqiqa Allah kai mai ji ne masani rabbana ya ubangiji Allah kulura lura yace waj'alna muslimai ne laka wa min zuriyyatina ummatan muslimatan laka Allah ka sanya mu mu zama musulmi haka annabi ibrahim ya ce shi da annabi isma'il allah ka sanya mu mu zama musulmi wa min zuriyatina kuma daga cikin zuri'armu su zama ummatan muslimatan lak al'umma musulmi a gare ka masu miƙa wuya zuwa ga addininka wa arina manasikana ka nuna mana ladan wannan aiki da muka yi wa tub alaina ka karɓi tubanmu innaka antat tawwabur rahim hakika kai Allah mai karɓar tuba ne mai jin kai yanzu anan annabi Ibrahim wani addini musulunci zuri'ar annabi Ibrahim wani addini suka yi musulunci da haka can Allah ta baraka wata ala yake cewa huwa musulmi na min qablu Wafi haza annabi Ibrahim shi muku wannan sunan musulmi wannan sunan musulmi ma to annabi Ibrahim ne yayi mana wannan sunan annabi Ibrahim ko musulmi ne ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan annabi ibrahim ba bai hude ba ne bai yahudanci ba bai kiristanci ba sai dai me ya bi addinin allah miƙaƙƙe shi ne addinin musulunci kun ji addu'ar da a birnin makka ya ce ka sanya zaru'ata ta zamo al'umma musulma ka nuna mana sakamakon aikinmu ya allah kai ne mai karɓar tuba tuba mu. sannan annabi ibrahim bai tsaya a nan ba ya ci gaba da addu'a yana cewa rabbana ya ubangijinmu wa ba asfihim rasulan ka da wani manzo a wannan gari minhum kuma ɗan garin ka tada wani manzo a cikinsu a nan garin ya talu alaihim ayatika wanda zai karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitaba ya koya musu littafin kan alqur'ani wal hikmata da kuma hikimar da ke cikin littafin na fassara abin da ke ciki da hadisan shi wa yuzakkihim ya tsarkake su daga bautar gumaka innaka antal azizul hakim hakika kai mabuwaye ne kuma kai mai hikima ne dan Allah ɗan uwa mai rage babu abin da ya rage annabi ibrahim musulmi ne annabi ibrahim a nan ɗakin ka'aba nan ya gina dan ibada yahudawa da suke cewa su jikoki shi ne ko ba su shigo musulunci ba to dan Allah su laluba cikin duniya a samo mana wani guri inna annabi ibrahim ya gina da sunan yin addini babu su faɗi mana irin addini da annabi Ibrahim ya babu cikin attaura ma wannan magana take cikin attaura da ka suka ɓoye ta an fahimci wannan ko kiristoci sun yadda annabi isa yana da tsatso daga annabi ibrahim su ma suna girmama annabi ibrahim to su nuna mana a wani church annabi ibrahim ya sujada babu cocin na wani gari babu an fahimci wannan ko to kuma waɗannan ababen suna cikin injila ta annabi isa wacce ya zo da ita har yake cewa wa iza qala ibra wa iza qala isa bani maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad ka gani ko annabi isa ya ce inna ya muku albishir da zuwan wani manzo wanda zai zo bayana sunan shi Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin sanda Ahmad ya zo musu da hujjoji ko ai suke shine Ahmad din nan ya suka ce kuma dabo ne kirkira ce ba shi bane an gani ko to kaji annabi Ibrahim ne ya addu'a Allah ya tada wani manzo a wannan gari wanda zai karantar da ayoyin Allah zai faɗi hikimar da ke cikin ayoyin Allah zai tsarkake mutane daga bautar gumaka annabi ibrahim ne ya wannan addu'a kuma allah ta baraka wa ta'ala amsa wannan addu'ar ya tayar da wannan manzo a wannan gari har allah ya ce huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin allah shi ya tayar da wannan manzo a ina aka tayar da wannan manzo a makka addu'a annabi ibrahim ta cika ko ba ta cika ba ta cika ashe annabi ibrahim wani addini musulunci a wani gari a makka nan yi ibada an gani ko to ina masu cewa su jikokin shi ne ina waɗanda suke cewa suna kan addinin shi to ku zo makka a yi abin da ake a makka tare da ku abin nan da ake wanda annabi ibrahim ya yi ku zo kuma a yi tare da ku wannan shi ne kurin ƙa'ida allah ya ce mi ومن يرغب an ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين Iska da lauɗa furu asalin, kada asulamtun rabin alamin. Allah Taɓaraka Wata'ala ya ce wa mayar gabu amintan lanti Ibrahim, babu mai ƙyamar addininan na illa mansa fiye hana sai wanda ya wawa baka da zaci, sai wanda ya cikakken wawa, shi ke ƙyamatar addininan na Annabi Ibrahim. walaƙar tsafainahu haƙiƙa mun zaɓi annabi Ibrahim fi duniya a wannan rayuwa ta duniya muka fifita shi muka sanya shi kuduwa, jagora wa inna hu fil akhirati la min salihin kuma idan Allah ya kai mu gobe kiyama ranar lahira annabi Ibrahim yana cikin mutanen kwarai yana na gaba gaba cikin annabawa iz qala lahu rabbuhu tunda lokacin da ubangijin annabi Ibrahim ya ce mashi aslim musulunta qal annabi ibrahim yace aslamtu lirabbil alamin na musulunta na miƙa wuya ga ubangijin talikai wannan kalma kuma musulunta sai annabi ibrahim ya mai da ita يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون إذ قال لبنيه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر الله تبارك وتعالى يتي ووصى بها إبراهيم بنيه wannan addini kuma da waɗannan kalmomi annabi Ibrahim ya yi wasu cinsu ga ‘ya'yan shi, annabi Isma'il da annabi Ishaqa su ne ‘ya'yan annabi Ibrahim, to yi musu wasicci da wannan addini su zama musulmi. Wa Yaqubu kuma yayi wannan wasicci har izuwa ga annabi Yaqubu, domin annabi Yaqubu jika ne na annabi Ibrahim, an haifi annabi Yaqubu tun kafin rasu annabi Ibrahim. To shi ma annabi Yaqubun kuma yayi wasiccin wannan kalma ga ‘ya'yan shi, yace Ya bunayya, ya ku ‘ya'yana, inna Allah hastafa lakum dina Allah ya zaɓar muku addini fala nan, kada ku kuskura ku mutu illa wa antum muslimun face kuna musulmi haka annabi ya ya faɗi ma 'yayan shi su annabi Yusuf duk musulmi ne Bunyamunu Yahuza Lawi dukkan su musulmi ne baban su annabi ya abin da ce musu kenan kada ku kuskura ku mutu face kuna cikin musulunci duk musulunci suka yi bayin Allah am kuntum shuhada shin ko yahudawa ya ko kuna nan ne a lokacin iz harada yaqub al mautu sanda mutuwa ta zai keba annabi yaqub ya tare ƴaƴan shi iz ya ce ma ƴaƴan nan nashi Mata ta abuduna min ba'di in na rasu wal addini za ku qalu ƴaƴan gaba ɗaya suka ce na abudu ilahaka za mu bauta ma ka ne ya baba wa ilaha aba'ika ubangijin iyayenka ibrahim kakanka annabi ibrahim wa isma'il da kawunka annabi isma'il wa ishaqa da kakanka annabi ishaqa ilahan wahidan abin bauta wannan guda daya wa nahnu lahu muslimun za mu zama musulmi masu mika wuya ga wannan Allah Allah ce tutlaka ummatu waccan fa al'umma ta iyayenku da kakanninku ya ku yahudawa kada kalat sun riga sun wuce laha ma kasabat abin suka aikata na alkhairi sun tafi da abinsu walakum ma kasabtum kuma abin da kuke aikatawa yau yana nan ana tara muku wala tusaluna ba za a tambaye ku ba amma kanu ya amalu akan abin sanka aikata cewa ku jikokin mutanen kirki ne ku jikokin annabi ibrahim ne to wannan ba zai taɓa amfani da ku ba matukar ba ku aikin da annabi ibrahim ya da shi ba to ga irin addinin da annabi ibrahim ya iyayenku da kakanninsu annabi ishaqa annabi isma'il annabi yaqub annabi dukkan su ga addinin da suka yi wannan guri shi suka yi bauta wannan guri suka gina domin ibada to ku zo a yi wannan ibada da ku shi ne kurin zaman ku lafiya ne kara mutuncin gidanku in kuma kun ce ba haka ba to ku lalubo cikin duniya ku nuna mana wani guri inda annabi ibrahim ya gina don ibada ko ku nuna mana wani guri inda annabi haka ko annabi yaquba ko annabi yusuf suka gina domin ibada in ko babu to ku dawo ma wannan shine gadan ku addinin musulunci kenan alhamdulillah ɗan uwa karatu ya gangaro lokaci kuma ya matso da haka za dakata a nan tunda mu zo kan gaba dakatawa nan gaba za mu ji irin hujja ko irin murtanin da yahudawan yanzu suka maida shine aya ta gaba duk da wannan jan hankalin da waɗannan hujjojin aka bayyana musu sun yarda ko ko ba su yarda ba sun jawo ko ko ba su jawo ba kamar yadda na ce dama sun kangare ne fa alaba duk sun san waɗannan ababe duk waɗannan ababen aka karanta yanzu wallahi yahuda sun sani akwai su cikin attaura da ganga suka kan gare da haka ba ma tsammanin ma za su ba da amsa ta kware abinda za su yi wata bauɗiyar za su wata kauciyar za su ga ta nan gaba in Allah ya kai mu darasi na gobe sai mu tashi kanta mu ji me suka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ya taimaki addinin shi Allah ka ba mu dacewa Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu gidan aljanna ka sanya muna daga cikin bayan ka masu ga aljanna gobe kiyama to to bismillah mala wa alaikum salam to ba <laughs> to kun ji wata tambaya kuma mai tambaya yake cewa wai suwaye yahuda wannan da kuma isra'ilawa to yau kuma musulmai ne to kila dai mai tambaya nan yau ya fara zuwa amma ina ga kusan kwana goma kenan ko fiye ma da kwana goma duk cikin bayani muke kan suwaye yahudawa wannan an gane wannan ko to yahudawa asalin su jikokin annabi ishaqa ne ƴaƴan annabi yakubu shine tushen su in kana jin kisar annabi yusufu to da shi da ƴan uwan su goma sha biyu sune farkon tushen yahudawa suka fara magana da harshen yahudanci haka suka taho suka taho a wancan lokaci musulmi ne suna kan addinin Allah suna riya suna kan addini na Allah sun biyo har zamanin annabi Musa har zamanin annabi Dawud annabi Sulaiman har zuwa lokacin da aka aiko annabi Isa to daga nan suka fara kafircewa sanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da suka kafirce suka fita daga cikin musulunci ya suka shiga wani addini kuma na san zuciya lam yakul lazina kafaru min ahli kitabi eh, wal mushrikina ko hatta ta munfakina hatta ta atiyahum bayyana. kafirai ahlul kitab yahudawa kenan lam yakul basu kasance ba mun fakina sun rabu da gaskiya ba basu kasance sun rabu da gaskiya ba hatta ta atiyahum bayyana har sai da gaskiya ta zo musu mecece gaskiya ta suka kafirta rasulun minallahi wani manzo ne ya zo daga Allah ya talo su hufan mudahara yana karanta takaddu masu tsarki wannan dai shine sun kafirce ne bayan zuwan musulunci amma kafin zuwan musulunci suna kan gaskiya yanzu ba musulmi bane ba yahudawa mu ne yanzu ba musulmi bane sai dai sai dai akwai ɗan ɗaiɗaiko tsinta tsinta waɗanda suka musulunta har yanzu ana samun su akwai ɗaiɗaiko ɗan kaɗan waɗanda suka amshi musulunci ina fata an gane Allah ya taimake mu ai shi tambayar ko wa alaikum assalam sai mu dakata daga kanka malam eh ka gano mana kenan to na Hmm. to fa da fakaice da irin wacce tabbar kenan kamar mai tamu <laughs> shi wancan ya tambaya idan mala'iku sun mutu idan ake rufe su mai ba da amsa ya ɗan yi jim ya ɗan waiga ya ce to a sama ko <laughs> to kai kuma yanzu kana ƙara tambaya ne shin ka yadda dai ana halitta su kullum kamar da hadisin Isra'i ya tabbatar ana halittar mala'iku kullum to wai su ma suna mutuwa kamar da muke mutuwa haka ma yake tambaya ko haka yake ko to tayu suna mutuwar tayu ko ba sa mutuwar akwai hadisin da yake nuna Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma annabi yake addu'ar cewa wal insu wal jinni wal wal insu wal jinni ya muda aljanu ne ashe ba mala'iku ciki an fahimci wannan ko cewa da aljanu da mutane suna mutuwa to a cikin wancan hadisi dai ba a ce da mala'iku ba to suna mutuwa ko ko ba sa mutuwa wannan shi ne muhallin tambayar malamai kun ji tambayar da malam yake da ita suna mutuwa suna mutuwa ko ko ba sa mutuwa Na? ban ji ba to amsa ake jira malam to har yanzu muna jiran amsar ni dai ban san in aka ce suna mutuwa ba an fahimci wannan ko ban taba karantawa ba ban taba ji daga bakin wani malami ba cikin malamanmu wanda ya ce gashi suna mutuwa kila suna mutuwa ban sani bane ba amma dai abin nake fatawa da shi ba sa mutuwa kafin a sanar da ni suna mutuwa an fahimci wannan ko saboda ka amsar da zan baka su mala'ikun na a dai yanzu abin da nake akan shi ba sa mutuwa yau in kuma an sanar da suna mutuwa sai yanzu ban ƙara bayani Allah ya taimake mu Allah ya bamu dacewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a gare mu Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu gidan aljanna abinda makaranta daidai Allah ka bamu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka sa mu masu shiga aljanna gobe kiyama tuni suke faruwa a wannan duniya mu alhaka ƙarshen ya Allah duniyar musulmi Allah ka ba ta zama lafiya ya Allah duk inda musulmi yake a duniya Allah ka ba shi lafiya da zama lafiya da karuwa arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allahumma rabbana atufu suna takawaha وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها فاغفر لنا ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تقبل منا إنك أنت